Yo, yo. sauraronmu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota alfa Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari aula Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 31 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yawan mace-macen aure a garin Agadas na Jamhuriyar Nijar. yake amina a garin agadas na jamhuriyar nijar ana fuskantar yawaitar mace-macen aure inda aka fitar da rahoton cewa a kowace rana akan samu ƙorafe-ƙorafen rabuwar aure akalla shida yayin da aka raba uku daga cikin su masu saurare a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan muna tafe da shirinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya garin agadas na jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud ya tattauna da baki wato mata da miji alkali da malamai da shugabar kungiyar mata akan wannan batu. Eh ban ci ba ni ta ne mi dalili kwana biyu baka iske ni ba. Yadda ma'aurata ke musayar yawo a gaban babban alkali na masarautar garin Agadez abu ne da baya da kyau kaga irin waɗannan musayar yawo tsakanin ma'aurata. Sai dai fadar alkalin garin Agadez ta ce da wani zaman gara sauƙaƙe wa juna inda take samun ƙorafe-ƙorafen rabuwar aure akalla takwas a kowace rana yayin da wasu ma'aurata suke samun sasantawa wasu take kai su ga rabuwa mata ne ke kan gaba wajen kai mazajen su kara wajen alkali domin neman sahalewa daga mijin saboda yadda yake gasa wata aya a hannu ga dai wannan mata ta kai karar mijinta a wajen alkali domin a sanya mijin ya sake ta karar mijina ce na na kawo gida alkali ina zane ina cin amana ta ina cin amana ta yake zama yake shi da kishiya ta yanzu ga nan yo kwana na ne yadda ya kai ma ta ce ya je kwana ta ba ci ba sha ba komi komi sai da ya ma ta ita da yaran ta ni yara na ga su nan zube kullum sai na she gidan mu an ba ni ci ba ga man tattara an ta ta kun koma ta gidan mu ba yanzu karashi shi ce na kawo shi alkali alkali ya raba an da shi kamar kun sasanta ba neman sasanta da shi har abada kowa a sani inda yayi ina dalili da wanga araman walakanci na fi sai ya rabu da ni tunda kuttu ne yake zana suke zuba min shi da kishiya abu ma su in ya shigo da shi sai ne ta ya kai ma kishiya ni bai kai mini ba an taɓa yin haka nan ni da yara muna zama muna kallo yara na mini kuka sai dai na sun zo sun ba su abinci sun ci ina aka taɓa yin haka nan yanzu ke miki kike so alkali ya muku ya raba an da shi arman ya rabu nike bukata shi kwata kwata ya rabu ba ki ganin kuna da yara ke da shi ni na ke ci da mini yara da ni da kaina da kokarin da nike yi shi mi yake mana mu da yara ba kenan ba ga mamta tara mu tayi mun bar mai gidan shi ba ya zauna shi da matar shi da suke zama suna cin amana yana zama yana hana in tata ba ci ba sha babu ko ni makwanan ma na sai dai ya je can wajen ta ya kwana gidanta yake shiga a jiya kwana kuma gida guda muke abin da samu yanzu na ka kara shi gidan alkali a jiya kwana gidan kishiyata mafanin kenan yanzu na ka kara shi muke sai yanzu a raba mu da shi a nasa bangaren mijin matar ya bayyana cewa da wani zama gara kowa ya kama gabansa inda ya kara da cewa sun shafe tsawon lokaci suna tare kwatsam sai ta zo shi da wata sabuwar bid'a da bai san da ita ba ga dai abin da ya shaida mana gaskiya ta Allah ya kamun ya arme mu yi soyayya ni da ita muna cikin soyayya mu har Allah ya ka lokacin armanmu muka yi araman mu dukkani da ita dai gaskiya ba komi tsakanin mu da ita sai daga baya kuma na gani al'amura sun sake fisbidillah ta sake na da ita me iya ta sake wasu abubuwa na ga tana mun wanda gaskiya ban taba tunanin ta mini su ba fisbidillah me da tun daga farko soyayyar mu Allah sa muka yi da ita gaskiya ba mu samu matsala ba fisbidillah amma yanzu da ta shigo gidana mun samu mu yi arme lokaci kaɗan sai na ga abubuwa sun sake sun sake mun kwarai kwarai abinda ban santa da su ba kawai yanzu sai na ga haka take mun gaskiya to ni bisa kan haka nan nake zargin ta kuma ba ma zargi bane abu ne wanda na ga zahiri amma duk da haka nan nayi hakuri nayi hakuri mi tai sai ta dauki kafa ta kai karata gidan alkali to yanzu muna nan gaban mai shari'a alkali za ya zo wa mu zo ya saurare mai shi ta bakin ta shi ta bakina amma a gaskiya a gaskiya ni dai ga yadda nake tunani gaskiya zama na da ita ya kare fisbidillahi ya ƙare ya kare zamana ko da alkali mai shari'a ya nemi ya sasanta mu ni daga nan kaga wanga zuwa da yi dan jarida wanga zuwa da kaga yi nan wurin ko ya bata takardar ta in sai rubuta ya bata ni na gaji kamar tana zargin ka da cewa kamar eh, kwanan ta ne ka je gidan wata kishiyar ta ka kwana kuma baka ciyar da ita da kami da sharwa da ma dai wasu ma'amaloli na aure shin haka nan ne a wannan ba haka nan bane kuma magana ci da sha wanda ta maka wallahi ba haka bane ba haka nan bane yanzu ba ka ganin ku sasanta maimakon kwarabu. A'a, walla sasanti ya kare ba magana zama. Shi arme ka san ba an shirya zargi. kawai karshen zama na da ita ya zo shi kenan haka Allah kadurtu na gaji na gaji bisa abin da take min gaskiya na gaji wa na gaji gobe fadar alkalin agras ta bayyana cewa shekara 2021 ita ce mafi munin shekara da aka fi samun rabuwar aure a gadas inda ake samun akalla korafi goma sha takwas yayin da ake samun rabuwar aure uku a kowace rana a gadas gomi ke kawo dalilan da ke sa ma'auratan ke bukatar a raba su abdulwahab sidi babba alkali a masarautar gadas abin da ke kawo rabuwar arme rashin cidawa rashin kuma hali mai kyau ko ga mace ko namiji wannan arme kullum an zo da tsogumi wani armin sai mu gyara shi ya gyaru nan wani arman kuma ba ya gyaruwa sai a koma da a fansa kai mace ta ce ba ta to mu ce mata ba shi abin da baki ki shi kanki shi sadaki ba a kira ne ga aure sai dai fansa fansa kanki zaki in kina da arziki aza miki da yawa in ki talakace kuma a daidaita ki mai da mishi matan ke kawo korafi ya abin da ya sa kenan sai su kawo korafin ba a ci da su ko ba a musu komi ko ba a ba su abinci abincin da bai sai su ba to ne akwai matsaloli da yawa na aure na sirri suna faruwa haka nan eh, to kaga wannan yayi ba daidai ba mutum ango ya yi ba daidai ba tun da ya kwanan wa ne sai ya kai mocin wannan ba daidai ba ne abin da ya karuwa ka yanzu karuwa ka fiye da yadda ba a zato yana karuwa safiya guda kaji akwai rikicin armi ya rabu armi ya rabu ana samun kamar korafi da dama haka na ne wani ya gyaru wani ya watsi ana ba da lokuta na tunani kamar muna ba da sati sati biyu zuwa sati uku to duk muna ba da mm, ko biyar ko shida wani fi ana kawo yau mun samu ka gare guda ɗazu da sayan ma ana ta gyara mm, cikin tahiyar da ake yi daga miji ne ko uwaye su rinka nuna wanga arme ba arme ba ne kaga shi ma na kawo wani abu kuma yana kawo kara an fara ta ai ba haifuwa ta kai ba to muna ba shi magana nuna mishi Allah ke da komi haifuwa ta Allah ce kuma sai ta rabu da shi ka gani ita wannan kin kuma ta je wurin wanda samu da rabuwar aure batu ne da bai zo da malama da daɗi ba wayanda ke fassara shi da fannoni daban-daban komi ke matsayin sakin aure da ma tare illolin da za yi sheh abbas yahiya malami a agades ga matsala ce wadda ta zama ma kasashe na musulmi duka gaba daya ruwan dare za a ci a gama duniya abu ne wanda yake yana ci mana tuwo kuma cikin kwarya saboda aure kamar yadda aka sani wanzuwa shi shine daidaituwar rayuwa ta jama'a duk baki daya saboda yara za su tasowa a ƙarƙashin mutum biyu wato uwa da uba wanda za su samun damar ba su tarbiyya har su zama yara na gari to gudan haka kaga rashin arme da rabo shi ɗaya daga cikin illolin da yake kawowa wadda yake ita ce mafi muni ita ce taɓarɓarewar tarbiyyar yaro wanda za ya tasowa ba gaban uwayen shi ba gaba daya ko ya zama yana wajen uban nashi ko ya zama yana wajen uwar tashi ita kaɗai tana can wani gidan wani aure ko kuma tana zaune allah bai bata wani ba duka dai matsaloli ne waɗanda shi yaron za iya fuskanta dangance da haraka natsuwar shi da kimtsuwa ta rai wadda za ta iya tawaye mishi abubuwa da yawa wanda za su taimaka mai ya zan yaro na gari wani lokaci daga nan ne ma irin matsalolin da yaro zai iya haduwa da su cikin gidan uban in uwar shi ba ta nan suke iya sabbaba mai ya rinka shiga wajen wani shaye-shaye sace-sace da sauran abubuwa ko ko kazalika in an bar shi wajen uwa ita kaɗai saboda kasancewa ba ta da karhin iya ɗaukar yaunin shi da kulawa da sauran ɗawainiyar shi shi ma yana iya sabbaba mai irin wannan mummunan rayuwa to don haka a takaice rashin koko rabuwar aure za a cewa a gaba ɗaya tana sabbaba mana mu a matsayin mu na musulmi kamar matsaloli masu yawa a cikin mu da haka abu ne wanda muke kallo irin na abun da ba ka so sai dai iya fi karfinka da ya faru don haka duk kokarin da malamai suke masu azi bai wuce su ba ma'auratayya hankorin zama da junansu ba kuma da iya kulawa da matsalolin da suke irin fuskantarwa a tsakaninsu na zamantakewa na yau da kullum tun da dama an ce a zo a zamna an ce a zo mu saba kamar da masu bayani suka ce to in allah ya sa ana da irin wannan hakuri da juriya da juna to wannan abun shine zai sa ga auren ya wanzu an daɗe a cikin shi kamar yadda ake ce mutu ka raba sai allah ka mutuwa tsakanin ko ko mace kuma a wannan lokacin ne za ga yaran su kuma sun tasa a cikin walwala da tsari mai kyau karatunsu yana tahiya yadda ake so a takaice wannan ɗaya ce kaɗai na faɗi daga cikin irin matsalolin da rabuwar armi ke kawo abdullah a garin sun bayyana damuwar dangane da wacce mace mutum aure tare da yin kira ga hukumomin jihar agadis da a gudanar da taro na masu ruwa da tsaki domin samun hanyoyin magance matsalar mace-macen aure a agadis salif manzo wani 'yan kungiyar farfula a agadis a gaskiya a yawancin abin da ake gani yanzu mace-macen aure ya yawa ya yi yawa kuma amma eh, eh, duka abubuwan lahin yana ko ina farke eh, yawanci wanga abin kaga da rashin haƙuri daga wajen mace da wajen namiji da rashin addini da rashin kai abubuwa ne da yawa suka shigo a wanga lokacin wanda gaskiya hankalinmu bai kan wanda za a tsaya kula gida kamar irin uwayenmu da muka taso muka gansu suna yi sai ka ga dole ne wannan irin wannan abubuwan nan ya kawo a cikin gida an rasa kan ganewa juna to sai ka gani nan da nan abin da za a hurta na sake ki kin sa inda kana so ka sake ni na sake a sai tara to abin wannan ka gani eh, rishin ganiya ne da mutane suke yi gaskiya eh, a nan dai abin da za mu ci ga eh, malamai a cikin gari ga nan ga gari ne wanda an san shi a cikin tarihi kan dokokin musulunci ya kamata a zamna da uwaye matan da malamai da duka wanda zai hudu a ji a gani wannan abubuwan nan menene ya kamata a yi a fuskanci wannan abin saboda abin ya yi tsanani kwarai gaskiya kamar wanda kira kuke ma magabata su kira da za mu yi da magabata wanga abin da eh, in komi ya lalace in yau nan garin komi ya lalace su magabatan ya lalace gare su kenan abin da za mu yi jira gare su wanga kuka ne na mutane kuma an lura ne an gani harkokin eh, rabe-raben aure ya yi yawa a nan don kenan hukumomi ya kamata su yi sai su gani wata irin huska za su gutuwa da wannan abin su wane ne ya kamata a kiraya wani irin rahotanni ne wani irin sensibilisation ne za a wa mutane da da observatory lije da duka wani wanda ya faɗi ya kamata ya faɗi a shi wani irin bayani ne za su wa mutane a sauƙaƙa wannan abin saboda irin wanga abin ita ma wata annoba ce daban wadda tana sawa kasa ci gaba kuma tana ka bala'i a cikin eh, gurin yau da muke zamani. kenan ya kamata a ce hukuma sun diba sun ga wannan abin wa ya yi yawa ya yi yawa sai sun yi maganin shi maganin shi kuwa kowa da kowa ne a cikin wannan kenan su za su yi in kiran forum za su yi gaba daya na komen gaba daya wata force ta hoto a sa da su in bin ungoni ungoni za a yi ana waye kai in makarantu makarantu na mata za a bi in gurin zama na fadodin maza za a bi abu a raye musu kai duk wannan abin ya dan rage ya kamata a ce an fara wannan aiki mata a twitter sun zargi takwarorinsu maza kan yadda suke musgunawa su na aure mafari kenan da matan nasu suke garzaya wurin alkali domin neman sahalewa da gare su azara alitan shugabar kungiyar mata a gades zancen musguna ma mata abu ne da shike diya mata abin da shike dai ana tafadin shi kuma lalle ko in ka ji abu ana farin shi kenan ana cikin yin shi musguna wannan ko ba ta da kyau mu dai a matsayin mu na uwaye a matsayin mu na kakanni ba mu so ana musguna ma mata bai kamata ba kuma ana musguna ma mata mace fa namiji ya diba mace bai kamata bai musguna mata abin da ya kamata ya mata abin da ya kamata tunda uwa ce biya ce kaka ce kakin ta zan mace kauna ce ya ce kenan vraiment harkar musguna wannan ba mu son ta mu dai mun yi cir da Allah wadde da harkar musguna to tambaya ta wajen mace-macen arme shi dai mace-macen arme wata a yana ga namiji kuma yana ga mace shi dai ba abu ba ne wanda shi ke za mu ci mun yaba da shi ba mu yaba ba da harkar mace-macen armen nan tunda mace-macen arme yana kawo abubuwa da yawa yana kawo haloli da yawa yana kawo ma muzguna ma yara su da basu da wayo tunda duk armen da ya mutu wanda zai sa ya yi wahala cikin shi shine diya diyan nan ne ke wahala kenan bai kamata ba a ce a saya nan da nan nan da nan haka nan a danga arme yana mutuwa haka nan ya kamata abu babba zai kashe arme ba kanana kanana wasu abubuwa to shi dai arme dole sai an yi hankuri namiji ya yi hankuri mace kuma ita ma ta yi hankuri duk wanda ya ce ka zo mu zamana tare ya ce a zo a saba muna da tamaha kokarin da dai ya kamata mutane su kawo na dai su san da cewa arme fa abin hankuri ne in baka yi hankuri ba ba za ka zama da kowace mace ba kai kuma ke ko mace in baki hankuri ba za ki zama da kowane namiji ba kuma adiba a gani adiba adibi hakkin yara adibi wahalar yara a rage wannan mace-macen armin ba abu bane mai kyau baya da alkhairi ga demu baya da alkhairi ga jikokin aure dai shine haɗa wata irin alaƙa tsakanin mace da namiji wannan yana nufin haɗe rayuwarsu ta zama ɗaya hakanan kuma makomarsu ta kasance guda ɗaya sai dai agadas ana samun ƙaruwar rabuwar aure wannan wani ƙalubale ne da hukumomi ya kamata su dube shi da idanun rahama mu da zuwa zauren mu na yau da gobe. A wannan makon a filin mu na girke-girke muna tare ne da girki ko in ce muku da fadafi irin na nufawa. To Hajiya Jummai me muke da shi ne daga bangaren nufawa a yau? Kulikulin ne ko ko kwamin ne? Mu da yake a sama da kulikuli ba za mu yi kulikuli ba yau. Muna da miyan mu iri-iri da muke yi. Muna da kamu kamu da ake ce mishi koko adi. Koko adi din shine za a yi koko da kuma adi. Adi ne ake kira dinya. a in ya baki din da ka sani shi za a yi shi za ka ganshi yana da daɗin shi na ka kwan na za ku ca koko adi dinya mm. baki da sa'an ma ka shi daɗi kanshi za ka ji kanshin wani iri za ka ta mamaki ya aka yi wannan har ma inda ake shi ma ana sayarwa za ka an yi wani irin layi mm. za ka ga mutane sun zo da kwanuka za su siya da saboda shi ba shiga ba amma yana daɗi. to kasana za su yi shan wannan abincin na kuwa. a kowane yare zai iya sha da saboda daɗin shi. to hajiya gabatar mana da wannan girki. to wato shi ko ko adin kamun ka zaka samu ko kamun gero ko kamun dawanka yadda kake so za ka nika shi ya zama ruwa paste ka ta ka aji shi to shi dinyan za ka same shi za ka dafa shi ka daka ruwan dinyan shi za a sa a wuta za a yi wannan kokon da shi to amma kin ce a dafa shi dinya shi mhm. kafin a cire mishi ban bawo bawo nan nashi ko ko sai an cire bawo bawo ai wannan hulan za a cire za a cire hulan dinya dan hulan kawai ake cire eh sai kuma sai kuma a daddaure shi a ciccire wa'anda ba su da kyau a mm. komai za ka yi za ka yi sauti da a kowane za ka gabe da kyau mm. za a ciccire su a gyara sai a zo a dafa shi da hu inda da ku za ka ga ruwan ya fito za ka za ka tace ruwan zai fafashe shi da kanshi zai fafashe sai a mm. tace ruwan to ruwan za a sa da shi za a yi kamun wato shi kamun shi ba suga amma yana da daɗi kuma wannan kamun masu ciwon suga za su iya shan shi da saboda shi ba shi ba shi ba suga wato daga ainihin sa ya fito daga 'ya'yan itatuwa 'ya'yan itatuwa to wannan abun tun ani ba iyaye suke shan shi hmm. Za ka ga cewa shi ka ga iya musu da karfin su da wuya ka ga mutum ya ci kafa na mishi ciwo ba ni ma karan kana ciwon kafafuwa ne ke yi don saboda shiga an bar gida an bar gida hmm. to kowa kuma bar gida wala gida ya bar shi to wannan kukon daga bawa haka muke shi shi shi sa kaga ba fa mutu daga yana tsalle tsalle shi yana da karfin shi kuma kuna iya dukan katsina a haka a sosai ma ku katsina ma wane ku to shi ko ku ai ko duk wani kunu zaki ga ana da dan mahadin sa to shi yana da mahadi to wato shi kokon ka san ba za ka zauna ka sha koko sallah ba ai dole za ka wani abu akwai wani abun da za ka hada da shi kamar dai snacks hmm. wake ne za ka sayawa kanka farin wake ka ciccire duk abubuwan da bai da kyau sai ka sa ruwa in ka zuba mishi ruwa ya dan yi laushi ba a cire bayan waken oh, ba a cire bawon shi haka za a bar shi zai dan yi laushi kaɗan ba wai laushi zai sosai ba laushin dan kaɗan ne sai ka zo ka nemi dutsen ka ka sa tattasan ka da atarumin ka da albasa eh. sai ka ringa nika shi ka babbaje shi garas garas garas garas ka babbaje eh to amma kisan injin wani lokacin ji sai sai ya baka abin da baka ji daɗi ba sai ka gama injin din cewa baka son ya nuku sosai dan ba a son ruwa ya mishi yawa idan ka kai nika aka maka nika da tattasai da tare ka sai ka sa magi da da gishiri ake sawa amma yanzu da yake ido ya bude mm, akwai cin daɗi kowa na cin magi mm. sai ka dan sa magi tasanka da ka da albasanka sai ka zo ka yi shi ka ganshi kamar yadda ake kulikuli nan dai za ka ganshi ya faɗin nan akan ga yi shi a hannunka da manja ake cin wanda da ana so a ganshi ya yi ja ya dan sha'awa to ya ake yi za a zuba manjan ne a ciki ko kuwa duka ya mana daki daki manjan ka na kan wuta ka dan sa albasa ya dan taso yayi zafi wannan shi ci cancan din ka riga ka nika akwai tattasai da ta da bawon duk ka nika shi wato shi ne da turanci za a ce mishi high protein high fiber diet tun daga shi bawon ba a cire ba kuma shi wake a turanci protein ne mm. abin da ke gyara jiki ko baka ba to sai ka zo sai ka ringa juya shi kamar yadda za a juya kosai komai dai na ciki komai dai na ciki mm. sai ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye manjan ka na wuta ka dan sa albasa yana tasowa sai ka sa hannunka ka ringa ka ringa gyaggyara waken kana yin shi ya zama falla falla falla falla kana tabule shi kana tabule shi sai ka sa a manjan ka sai ka sai ka ringa juya shi a hankali in ruwa ya mishi yawa zai fafashe wato ba zai zauna a wuri eh, ɗaya ba zai zauna a wuri ɗaya ba sai ka bi shi a mm. hankali ka juya shi sai ka ga ya fito maka garas garas in kana cin shi shi ba kamar kosai ba saboda shi ainihin waken babari babari ya jiku sosai ba kuma ga bawon shi kuma ga bawon sai gan shi garas garas kana cin shi ba na kashi na gwanin sha'awa kana cin shi garas garas kaman kaman kana cin biskit kuma kaman kana cin kosan rogo a yanda shi kaman kosan rogo mm. to ka nemi koko a dinka kana sha kaman ma ni a kamun gaba na yanzu in sha wallahi ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda su musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku ku huta lafiya.